قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كتشي مسو وانيني أبنجي سمي بكوي kuma wane ne Ubangijin al'arshi mai girma, wanda babu wata halitta da tafi shi girma?